الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من رحمة الله تعالى وفضله علينا أن أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً وقال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وقال في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والطيبات يا عباد الله اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والمآكل والمشارب والمكاسب والخبيث ضد ذلك وبعبارة أخرى هو كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالأقل فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري ودخل في ذلك جميع الحيوانات البحر وجميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباء والخبائث منها فما من طيب تتعلق به حوائجنا من المآكل والمشارب والملابس والمناكب إلا أحله الله لنا وأكرمنا به ويسره لنا غاية التيسير وذلل لنا الأرض بأن جعلها قارة ساكنة لا تمتد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال وعنبع فيها من العيون وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور عباد الله إن الله طيب في ذاته وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء ولا يصدر عنه إلا طيب ولا يفعل إليه إلا طيب ولا يقرب منه إلا طيب وإليه يسعد وإليه يسعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه والطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أخرجه مسلم لذا فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على القسم الطيب فعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أخرجه ابن ماجه وذكر صلى الله عليه وسلم رجلا يطيل السفر أشأت أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أيها الكرام إن في طيب إن في طيب المكاسب وصلاح الأموال سلامة الدين وطول العرق وجمال الوجه ومقام العز فقد أخرج الإمام أحمد وغيره بأسانيد حسنة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع إذا كن فيك في إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في تعمة وأما أكل الحرام فإنه يعمي البصيرة ويوهن الدين ويقفي القلب ويظلم الفكر ويقعد الجوارح عن الطاعات ويوقع في هبائل الدنيا وغوائلها ويحجب الدعاء ولا يتقبل الله إلا من المتقين أيها العمال والموظفون أيها التجار والصناع أيها السماسرة أيها السماسرة والمقاولون أيها المسلمون والمسلمات حق عليكم تحري الحلال والبعد عن الأمعن المشتبه احفظوا حقوق الناس أنجزوا أعمالهم أوفوا بالعقود والعهود اجتنبوا الغش والتدليس والمماطلة والتأخير اتقوا الله جميعا فالحلال حنيء مريء ينير القلوب وتنشط به الجوارح ويصلح به الأحوال وتصح به الأجسام ويستجاب معه الدعاء وإن أعظم الزهد في الدنيا ترك الحرام ولا زهد والتقوى لمن يأكل الحرام أو يتآتى الحرام أو يظلم الناس وإن مما يساعد في ترك الحرام تجنب الامتنان بالدنيا وما فيها وأن لا يكون هم الإنسان الدنيا بل على العبد أن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة ففي, ففي الحديث من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أخرجه ابن ماجه وغيره يقول ابن القيم رحمه الله ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين إهداهما سوء, سوء ظن بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا والثانية أن يكون عالما بذلك وأن من ترك شيئا أعاضه الله خيرا منه ولكن تغلب شهوته صبرا وهواه أقله فالأول من ضعف علمه والثاني من ضعف عقله وبصيرته نعم يا عباد الله إن طلب الحلال وتحريه أمر واجب وحتم لازم فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وإن حقا على كل مسلم ومسلمة أن يتهرى الطيب من الكسب والنزيه من العمل ليأكل حلالا وينفق في حلال انظروا رحمكم الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يجيئه غلامه بشيء فيأكله فيقول الغلام أتدري ما هو تكهنت بالجاهلية لإنسان وما أغفر الكهانة ولكني خدأت فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت فأدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه أخرجه البخاري فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب وتذكروا دائما أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وقد كتب الله رزق كل إنسان وهو في بطن أمه ومدركه لا محالة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيان ينقوانا مسلمين أيها كتب المتونة جمعة من البركة تنا مغانا لي أكن كن حلال دلالة لم أبوه ولد ألا يا حلال da kuma nisantar haram ya ku yan uwana masu girma yana daga cikin rahmar Allah madaukakin sarki da falalansa akan bayi shine ya halatta musu dadadan abubuwa ya haramta musu munanan abubuwa masu cutarwa ubangiji Allah madaukakin sarki yayi ishara zuwa ga wannan ni'ima a wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yana cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau an halarta muku dadadan abubuwa a wani wurin ubangiji allah maɗaukacin sarki yana cewa hakika mun karrama ɗan adam mun ɗauke shi a kan tudu da ruwa sannan mun azurta shi da dadadan abubuwa sannan mun fifita shi a kan mafi yawa daga abin da muka halitta fifitawa a wata ayar allah yana cewa hakika allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zama matabbata ya sanya sama ta zama gini a kanku sannan ya tsoranta ku ya kyautata tsoranku sannan ya azurta ku da lalatan abubuwa da yin wannan shi ne Allah abin bautawar mu ubangijinku hakika albarka ta yawaita ga Allah madaukakin sarki ubangijin talikai Allah madaukakin sarki a wani wajen yana gaya mana irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da kuma irin abin da ya zo da shi Allah ya ce manzan Allah yana halatta wa al'ummarsa daɗaɗen abubuwa yana kuma haramta musu munana ba ya ake kira a tsayin ba da daɗaɗen abu shari'a suna ne da ya haɗa dukkan wani abu mai amfani a aƙida ko halaye ko ayyuka ko ababen abubuwan da ake ci ake sha da waɗanda ake nema ake tsururuta alhabis kuma mummunan abu shi ne kishiyar wannan ko kuma ka ce duk wani abin da yake da amfani kuma yake da daɗi amma ba tare da yana cutarwa a jiki ko a hankali ba idan abu yana cutarwa a jikin ɗan adam in ya wannan abin ya zama sabi idan abu yana cutarwa a hankalin ɗan adam idan ya sha wannan abu ya zama sabi duk abubuwan da Allah ya halatta mana wanda suke at-tayyibat abubuwa ne masu daɗi da amfani kuma ba sa ɗauke da cutarwa a jiki ko ga hankali da haka dukkan wani nau'i na kwaya da ake ci ya shiga cikin wannan hakanan nan dukkan nau'in dabbobi da ake ci sun shiga cikin wannan sai dabbobin da shari'a ta kebance ta hana ci to waɗannan su ne alkhaba'is babu wani abu mai daɗi waɗanda muke bukata a wannan rayuwa na ci ne ko na sha ko na sanyawa ko abin da ya shafi auratayya face Allah ya halatta mana ya girmama mu da wannan abu kuma ya sauwake mana wannan abu matukar sauwakewa ubangiji ya hore mana ƙasa ya sanya ta tana shimfide, kuma ba ta motsi ba ta girgiza duk saboda ya sa duwatsu ya kafe ta ya fitar mana da koramu da ruwa a bayan wannan taka sannan ya fitar mana da hanyoyi daban-daban ya shirya mana ita da abubuwan amfani da wuraren da za mu shuka abubuwa daban-daban duk wannan Allah ya yi ne don mu samu waɗannan daɗaɗan abubuwa don haka Allah ya tuna mana wannan ni'ima yake gaya mana shi ne wanda ya sanya mana ƙasa ta zama horarra Allah ya ce ku tafi a sasannin ƙasa ku ci daga arzikin Ubangiji amma ku sani makoma tana zuwa ga Allah ya ku yan uwana masu girma hakika Allah madaukakin sarki sarkakakke ne a cikin zatin Allah bai sibatu da wata tawaya ba a tare da shi hakanan dukkan ayyukan Allah ayyuka ne dada ta masu tsarki sibobin Allah sun fi komai tsarki duk wata siba ta Allah siba ce ta kamala mabincikar kamala sunayen Allah su ne mafiya dadin sunaye kuma mafiya kyau babu abin da ke fitowa daga Allah sai abu mai kyau babu abin da zai haure samu Allah madaukakin sarki a samu lada sai in ya zama mai kyau mai sarki babu abin da zai kusanci Allah madaukakin sarki sai abu mai tsarkakakke mai kyau ga Allah ne kyawawan maganganu suke hawa yin tasbihi da hailala da salati ga Allah ne kyawawan ayyuka suke hawa sannan dukkan wani abu mai kyau yana ga Allah madaukakin sarki kuma yana fitowa daga Allah madaukakin sarki maza Allah ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ubangiji tsarkakakke ne baya karbar kuma komai sai wanda yake da mai sarki da haka zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisai da dama ya kwadaitar da mu kan neman abin da yake bai tsarki halattacce misali a hadisin Jabir ibn Abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ku mutane ku kyautata wajen nema ma'ana ku yi nema mai kyau kada ku yi nema mara kyau ku sani wata rai ba za ta mutu ba sai ta cinye arzikin da aka rubuta mata ko da arzikin yayi jinkiri dan haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema wannan hadisi manza Allah yana gaya mana cewa babu wata rai da za ta mutu face ta cinye abin da aka rubuta mata ko da abin nan zai yi jinkiri to sai ya zo ya tarar da ita ta cinye wannan abu sannan ta koma zuwa ga Allah wannan kuma abin da manzan Allah ya faɗa dukkanin mu muna ganin shi muna jin shi yau da kullum za ga mutum ya yi kwanaki bai ci ba bai sha ba amma idan arzikinsa ya zo to sai ya ci ya sha wani ma yana gama ci yana gama sha sai ya mutu saboda mai saboda arzikin shi ne Allah ya rubuta to manzo Allah ce ku kyautata wajen nema kada ku nemi arziki ta hanyar haram kada ku nemi abin da za ku ci ku sha ta abubuwan da Allah ya haramta manzo Allah ya bamu labarin wani mutum da yake tsawaita tafiya wasu malamai suka ce tafiya ma ta cikin da'a ba tafiyar sabo ba sannan yana yin gizo yayi kura saboda bai damu da kanshi ba bai damu da duniyar ba yana miƙa hannayensu sama kullum yana roƙon Allah yana ya ubangiji ya Allah ya Allah ma'ana yana addu'a amma ba abin da yake haramun ne abin da yake sha haramun ne kibabin sa haramun ne kai abin da ma aka ci yadda shi haramun ne sai manzo Allah ce to ta yaya za a amsa wannan malamai suka ce ma'ana zai wahala da irin wannan sai ba kuma ya samu amsar addu'a a wajen Allah madaukakin sarki duk da gashi ya haɗa wasu babbai na amsa addu'a na ɗaya mabukaci ne na biyu yana halin tafiya na uku yana daga hannunsa sama sannan na hudu yana roƙon Allah da rububiyya yana yaran biyaran to amma waɗannan asbab da suka haɗu sai ga wasu mawane wasu abuwa kuma da suke hana amsa addu'a mai irin wannan hali manzo Allah ce to ya za amsa masa wannan jan kunne ne gare mu da ya zama mun tsarkake abin da muke ci mun tsarkake abin da muke sha mun tsarkake abin da muke sanyawa mun tsarkake abin da muke ciyar da wasu don mu samu karbuwa a wajen Allah madaukakin sarki ya ku yan uwana masu girma kyautata nema da gyara dukiya ta zama ta halal wannan kubuta ne a addini sannan kare mutunci ne sannan yana ƙara wa mutum kwarjini sannan yana ƙara mutum ɗaukaka imamu ahmad ya rawaito hadisi daga abdullahi dan amur yana cewa manza Allah yana cewa abubuwa hudu idan kana da su Bala alayka ma fataka min ad-dunya karka damu dan wani abu ya wuce maka a duniya in dai Allah ya baka wadannan abubuwa guda hudu to ka ci gaba da godewa Allah karka damu da abin da ka rasa da duniya akwai madadi wanda yafi wannan a lahira abu na farko hibdu amana kiyaye amana in Allah ya ka mutum ne mai amana kana kiyaye amana to ka gode wa Allah karka damu da abin da zai wuce ka na duniya abu na biyu sai duko hadisi gaskiyar zance mutum ya zama mai yin gaskiya a cikin maganganunsa abu na uku husnu khadika kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye abu na gaba na hudu ifatun fi tu'ma kamewa wajen abin da mutum zai ci ma'ana baya cin abin da yake na haram idan haramun ne yakan kokari ya guje shi ya bashi baya ci to in kana da wannan sibobi guda hudu manzo Allah ya ce karka damu da abin da ka rasa a duniya cin haram yana makantar da basira a waye gare mutum baya gane amfani abin da zai amfane shi da abin da zai cutar da shi wannan shine rashin basira Mana abu mai amfani baya ganewa mara amfani kuma baya ganewa sai ya je mara amfani din shi ta zaga wani ya tara dukiya mai yawa amma za ga babu wani aikin alkhairi da yi wa kanshi ga dukiyar mai yawa amma kuma Allah ya toshe basira ba yadda za a iya amfane ta ko ya yi wani abin da zai amfanar da shi bayan ya mutu sai ya banta ko kuma ka ga yana shashanci yana ba mawaka yana ba makida yana ba matan banza yana ba mutanen banza amma mutanen kirki ko oho ba ruwan shi da su Allah ya dode basira saboda mai cin haram ko sannan cin haramin yana raunana addini mai cin haramun za ga addinin sai yana yin rauni za a wayi gare bai damu da sallah ba bai damu da azumi ba bai damu da zuwa karatu ba duk wani harka ta addini za ga yana da rauni a gurin sannan yana kekashe zuciya a waye gari mutum zuciya shi ta kekashe babu rahma babu tausayi komai zai iya yi don ya samu duniya sannan yana sa tunanin mutum ya baki kirin sannan ya sa tambayi su nauyi wajen da'a in ma zai yi sallah zai tashi ne cikin kasala cikin wahala sannan yana jema mutum cikin tarkon duniya sannan ya kange addu'a mutum ya ta addu'a Allah ya kyale shi baya amsa domin Allah baya karba sai daga bayinsa wanda suke masu kiyaye dokokin shi ya ku yan uwana ma'aikata ya ku yan uwana yan kasuwa masu yin sana'o'in hannu ina waɗanda suke jillalai ina waɗanda suke yin kwangila ya ku dukkan musulmi maza da mata haƙƙi ne a kan ku nemi halal ku nisanta daga abin da yake na haram da shubuha ku kiyaye haƙƙoƙin mutane in kai ma'aikaci ne ka kiyaye haƙƙoƙin mutane ka kyautata waɗanda suke tare da kai ka kyautata waɗanda suke karkashinka kada ka muzanta wani ko ka wulakanta wani ka kiyaye abin da aka ɗora maka na haƙƙi ka zo kan lokaci ka tashi kan lokaci in an baka aiki wanda ya shafi wannan aiki ka yi ba tare da kana neman wani abu gurin wanda yi wa wannan aiki ba domin aiki ne da aka ɗauke ka yi wannan aiki din ku cika alƙawari ya ku yan uwana kada a yarjejeniya da kai alƙawari da kai ka saba ka karya ka ƙi sannan mu nisanci yin alƙushi mu nisanci ya aibi na abin da muke sayarwa wanda abin bakin ciki wannan algushi ya cika kasuwanninmu da masu sana'o'inmu da wuya ka je a baka abu mai kyau wani sa'in ma za ka nan na ga ka ce mai kyau nake so amma sai a baka mara kyau kuma an san bai da kyau din za a baka ku nisanci wannan mu nisanci ma'ana rike dukiya babban ɗan kasuwa ya rike wa ƙarami dukiya ya hana masa ya ba shi kaya amma ya hana shi kuɗi ko ya dinga ba shi guntu guntu don kada ya mora guji tsoron Allah gaba ɗaya su sani halal abu ne mai daɗi kuma mai daɗin hadiya yana haskaka zukata yana sa mutum ya zama yana da nishadi a gabansa yana gyara ɗabi'u da halayen mutum yana sa jiki ya lafiya kuma sannan in kai addu'a Allah ya amsa sannan mu sani abin da ake kira gudun duniya na ƙarshe shine nisan ta haramu babu gudun duniya babu tsoron Allah ga wanda yake cin haramu ko yake neman haramun ko yake zaluncin mutane daga abin da zai taimaka maka ya kai dan uwa wajen barin haramun shine ka nisanci fitinuwa da duniya duk wani kyale-kyalen duniya kai kokari ya zama a fuskarka da hannunka ba tare da ka ɗauka ka sanya shi a zuciya ba sannan ya zama kada ya zama kullun damuwar kai ce duniya a'a ka sanya duniya guri ne da zaka nemi lahira da ita manzo Allah yana cewa duk wanda duniya ce guri kullum yadda zai samu duniya baya tunanin lahira to Allah zai daidaita lamarinsa sannan ya ɗauko talauci ya sanya mai a gaban gidan shi sannan ba abin da zai samu a duniyar sai abin da aka rubuta masa wanda kwalahira ce gurin nemansa yana rayuwa a duniya amma komai na duniya yana ɗaukar shi iya duniya ne yana neman lahira to wannan sai Allah ya tattara mai lamarin shi Allah ya sanya mai wadata a cikin zuciyar shi sai kuma ba abin da zai samu sai abin da Allah ya rubuta masa kuma duniyar za ta zo tana makaskanciya gare shi wannan hadisi ibnu majah ne ya rawaito shi ya ku yan uwa masu girma ibn qayyim yana cewa bawa baya cin haramun sai ta fuska guda biyu duk wanda ga yana cin haramun to ɗayan wannan fuskoki ne guda biyu ya kai shi cin haramun fuska ta farko ko dai yana muna na zato ga yana ganin in ya tsayaye da'a ya nemi halal ba zai arziki ba to dan haka bari yanzu ya tafi zuwa ga haramun akwai irin waɗannan mutane masu cewa yau in ka tsaya roƙon in ka tsaya neman halal ai ba za ka yi arziki ba to kuma wannan muna da zato ne ga ubangiji wani yana cewa da yaji wani yana cewa ni ina roƙon Allah ya bani halal sai ya ce ai shi bai taba roƙon Allah halal ba shi halal a gurin sa abin da ya shiga hannun shi shine halal to kaga wannan muna da zato ne ga ubangiji Allah da ya yi ka ba daga komai ba ya rayar da kai tun kana ciki ka fito kake rayuwa ka shaki iska sannan ga ruwa ga lafiya ga ji ga gani ga magana amma a waye gari mutum yana ganin idan ya bi shi ba zai samu halal ba wannan munar da zato ne ga ubangiji abu na biyu ko kuma ya zama ya san cewa haramun haramun ne kuma ya san cewa in zai ba haramun din Allah zai ba shi halal to amma sai sa kan zuciya sai ya rinjaye hankalin shi sai sa ta rinjaye hakuri shi Mana ya sani cewa haramun haramun ne ya sani kuma cewa idan ya tsaya halal Allah zai wadata shi to amma mai sai san zuciya rinjaye shi shi yasa kullum mutum ya dinga addu'a Allah ya sa ya fi karfin zuciyarsa domin za ta iya rinjaye shi aikata abin da ya san haramun ne wancan na farko raunin ilimi ne ya ja masa wannan na biyu kuma raunin hankali da basira ya ku yan uwana masu girma wajibi ne neman halal wajibi ne neman halal ku sani digadigan bawa ba za su kuce ba ranar tashin alkiyama har sai an tambaye shi dangane da dukiyarsa ina ya samu wannan dukiya kuma mai yi da ita babu wani wanda zai wuce ranar tashin alkiyama ba ce sai Allah ya bai tambayar nan guda biyu dangane da abin da ya samu ina ka same shi sannan kuma ya ka yadda shi kun ga ashe abu ne babba a gaban dukkan wani wanda yake rayuwa ka duba ina ka samo abu kuma ina ka ciyar da shi dan sai an tambaye ka wannan manzo Allah ya ce ba wanda zai wuce sai an tambaye shi wannan kuma hakki ne akan dukkan musulmi da musulma su kyautata nema su kyautata yin aiki dan mutum ya ci halal kuma ya ciyar da halal ku duba ya ku yan uwana masu girma irin yadda sabon manzan Allah suke da tsantseni da gudun duniya sai jana bakar siddiq Allah ya kara masa yarda wata rana wani yaronsa ya ka masa wani abu ya bayan ya cinye sai yake ce masa ka san wannan abun ku daga ina ne sai jana bakar ya ce a'a sai ce ai bokanci ne ne a jahiliya tun gabanin musulunci na yi wa wani mutum bokanci ya ce ban ma iya bokancin bai yaudara ce kuna na yaudare shi ne masa shi ne yanzu ya gaba da ni sai ya bani ladana shi ne wannan abin da kace sai jina abubakar ya sanya hannunsa cikin baki ya amayar da duk abin da ke cikin cikin shi haka suka kasance suna tsarkake cikunan su dangane da sanya abin da yake na haramun ya amayar da duk abin da yake cikin shi duk da cewa bai sani bai ci amma yana ganin ya zauna da haramun a cikin shi ba zai yi ba sai ya amayar da wannan abu imam al-bukhari ya rawaito mana wannan ku ji tsoron Allah ya ku yan uwa ku kyautata nema ku tuna da'iman cewa ba wanda zai mutu sai ya cinye arzikin shi kuma Allah ya riga ya rubuta arzikin kowa tun yana cikin mahaifiyarsa yawan neman ka da bibiya haramun bai sa ka ci da abin da aka rubuta maka sannan idan kuma ka tsaya kan halal zai sa wani abin da yake na arzikin ka ya guje ka don haka mu kyautata nema mu kyautata zato zuwa ga Allah madaukakin sarki burin dukkan musulmi shine ya mutu ya samu rahmar ubangiji wannan rayuwa duk abin da ka tara da zarar an ce ka bar duniya shikenan ya wuce ya zama khabaru kana ya zama abin da za a yi labari to don haka mu kyautata bi abin da za mu samu kyakkyawan sakamako a nan duniya da kuma can lahira ubangiji Allah ya datar da mu ya dora mu kan turba madaidaiciya Allah ka nisantar da mu daga haram Allah madaukakin sarki ka ba mu halal Allah ka wadatar da mu da halal daga barin haram Allah ka wadatar da mu da halalin daga barin haram Allah madaukakin sarki ka ba mu arziki mai amfani ka sanya albarka cikin abin da ka ba mu ya Allah madaukakin sarki ka ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya ya Allah madaukakin sarki ka taimaki wannan addini da da dukkan al'umman musulmi gaba daya ya Allah madaukakin sarki ka cikin iyayenmu malamanmu da matanmu da 'ya'yanmu da duk wanda suka gama mu gidan gaskiya Allah ka yabe musu kurakuransu Allah ka haskaka kabarinsu akwai yan uwa da ake cewa an musu rasuwa akwai dan agajinmu da muke tare da shi nan yanzu ake sanar da ni cewa an mai rasuwa haka kuma da wani dan uwa ma da sauran duk wanda da aka yi wa rasuwa Allah ya ji kansu Allah ya gabarta musu Allah ya kyautata namu zuwa Allah ka raya mu kan wannan addini ka karɓi rayuwar mu kan wannan addini ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da salihan bayi da ku yan uwa mai salati da fayyan halitta manzon Allah manzon rahma hakika manzon Allah ya umarce mu da yi mai salati yana cewa wanda ya mun salati ɗaya eh, Allah zai bai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim ali وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك